هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين duk abubuwan da aka ambata halittar Allah ne ya ku mushrikai menene allolinku suka halitta tabbas azzalumai suna cikin bata daga gaskiya bayyana ne ta yadda suke shirka da ubangijinsu da abubuwan da ba sa iya halittar komai su ake halitta